قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم kace da su ya kai wannan manzo ku nuna min waɗanda kuka sanya su abokan tarayya ga Allah kuna haɗa shi a wajen bauta a'a lamarin ba kamar yadda kuke surantawa ne. cewa Allah yana da abokan tarayya bari dai Allah shi ne mabawayi wanda babu mai galaba a kansa, mai hikima cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da tsarinsa.